Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25-31-41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a Nomad FM Dalol FM da kuma niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. A ƙasar Ghana kuma za ku iya kama mu ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau Juma'a biyu ga watan Agusta shekarar 2019. Zahra Aminu fage ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai. Cibiyar hana yaduwar cututtuka da dakiles ta Amurka wato CDC ta ce ta aika wasu ma'aikatanta goma sha biyu zuwa wani birni a jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo domin aiki kan cutar Ebola da ta afkawa yankin. amurka ta fice daga yarjejeniyar da ta kulla da rasha kan mallaka da amfani da makaman nukiliya masu cin matsakaicin zango china ta cicciki shirin da shugaban amurka donald trump ke yi na karawa wasu kayayyakin china kudaden haraji kanin labaran kenan aka saurara A cikin shirin namu na yanzu za ku ji ƙarin bayani akan wata jita-jita da ake cewa shugaba Muhammadu Buhari ya rarraba ma'aikata ga ministocin da majalisa ta tantance. Sannan za ku ji wata hira da wata matashiya da ta ƙware kan noman rani wadda ta halarci taron matasa na shekara-shekara da ake kira yali a nan birnin Washington. Bayan nan Mahmud Lalo zai gabatar da shirin duniya Amurka. sannan za ku ji wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum. Cibiyar hana yaduwar cututtuka da dakile su ta Amurka wato CDC ta ce ta aika wasu ma'aikatanta goma sha biyu zuwa wani birni na jamhuriyar demokuraɗiyyar congo domin aiki kan cutar ebola da ta afkawa yankin barkewar cutar annobar wadda ta fara shekara guda da ta gabata yanzu haka ta kashe mutane sama da 1,800 cibiyar ta nuna cewa za ta ƙara aikawa da ƙarin wasu ma'aikatan idan har tashin hankalin da ake fama da shi na 'yan bindiga a arewa maso gabashin yankin ya yi sauƙi. A yanzu dai ma'aikatan CDC sha biyu ne aka tura zuwa can birnin na goma, shi ne babban birni da matafiya suke yada zango a cikinsa, wanda kuma yake kusa da iyakar Congo da Rwanda. Hukumomin birnin na goma sun tabbatar da kamuwar mutum na hudu da cutar Ebola. A yau Juma'a Amurka ta fice daga yarjejeniyar da ta kulla da Rasha. kan mallaka da amfani da makaman nukiliya masu cin matsakaicin zango domin ita mata ta kera nata sabbin makaman nukiliyar bayan da rasha ta ki amincewa da ta lalata nata makaman nukiliyar da kungiyar tsaro ta nato ta ce mallakarsu ya karya yarjejeniyar da ta saka wa hannu rasha ta ki bari a gudanar da ingantaccen bincike wajen tabbatar da gaskiyar kota na kasa makaman nata kamar yadda aka tanada a ƙarƙashin yarjejeniyar a cewar sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo mike pompeo ya ƙara da cewa rasha ce yake da alhakin wargajewar wannan yarjejeniya pompeo a cikin wata sanarwa ya ƙara da cewa amurka ba za ta zama ita kaɗai ce a cikin wannan yarjejeniya da suka kulla ba wanda rasha tana sana ta karya sai dai kuma shugaban amurka ɗin donald trump ya ce yana fatar nan gaba za a kulla wata sabuwar yarjejeniyar da za ta maye wannan da ta wargaje a yanzu. China ta caccaki shirin da shugaban Amurka Donald Trump ke yi na wa wasu kayayyakin China kudaden haraji a lokacin da yake magana a birnin Bangkok inda yake halartar taro na yankin a yau Juma'a. Ministan harkokin wajen China Wang Yi ya ce ƙara saka kudaden harajin tabbas ba ita ce hanya mafi kyau da za a warware matsalolin cinikayyar ba a tsakanin ƙasashen biyu. Fafatawar da Amurka da China ke yi a fagen cinikayya ta daɗa tsanani ne a jiya Alhamis bayan da shugaba Donald Trump ya ce zai ƙara sakawa wasu kayayyakin China haraji na kashi goma cikin dari Kwana guda bayan da ƙasashen biyu suka amince da ci gaba da tattaunawa kan cinikayya a wata mai zuwa. Ana ci gaba da tattaunawar cinikayyar kuma yayin da ake tattaunawar ran ɗaya ga watan Satumba. Amurka za ta ƙara harajin kashi goma cikin ɗari a kan sauran kayayyaki na dala biliyan ɗari uku da ƙasar China take shigo da su ƙasarmu. A cewar shugaba Trump a cikin wani saƙon Twitter da ya wallafa a shafinsa. shugaban na amurka ya zargi china da cewa ba ta sayan kayan amfanin gona masu yawa daga amurka labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Daya daga cikin 'ya'yan tsohon shugaban Amurka marigayi Ronald Reagan ta fito tana neman gafara da ba da haƙuri kan wasu kalaman ɓatanci da mahaifinta mahaifin nasu ya taɓa yi da ke nuna aƙidar wariyar launin fata da raina baƙaƙen fata a cikin wata ƙasida da ta rubuta yau juma'a a cikin jaridar washington post fati davis ta ce san ba ta yi zaton cin karo da fayafayen kaset-kaset da aka fito da su ba a kwanakin nan inda aka ji mahaifin nasu yana kiran wasu wakilan kasashen afirka da ke halartar wani taron majalisar ɗinkin duniya a matsayin birai saboda sun jefa ƙuri'a da bata yi wa shi reagan ɗin daɗi ba musamman reagan ya fusata ne da tawagar wakilan ƙasar tanzania waɗanda a lokacin taron na shekarar 1971 suka goyi bayan cana wajen jefa ƙuri'un nasu. A cikin kaset-kaset ɗin da ya bullo kwanan nan ne aka ji Reagan yana cewa kaga waɗannan sakararrun birran daga ƙasashen Afirka tsinannu waɗanda har yanzu ba su ma saba da saka takalmi ba. An zaɓo wasu zaratan matasa da suka haɗa maza arba'in da mata ashirin daga wasu ƙasashen Afirka ashirin da tara da za a baiwa horaswar mako ɗaya a ƙarƙashin ƙungiyar wasan ƙwallon kwando na maza da mata na Amurka wato NBA da WNBA. Ƙungiyar ƙwallon kwandon ta maza NBA ta kai shekaru sha bakwai tana ɗauko irin waɗannan matasa daga Afirka don ba su irin wannan horon. Iris wata yarinya 'yar shekaru sha shida daga ƙasar Gabon ta ce horaswa ɗin tana ƙarfafa musu gwiwa. da kuma ba su damar zama gwanaye a wasan. Wasu daga cikin ƙasashen da matasan ke more samun horon wannan shekara sun hada da Gabon da Senegal da kuma Cameroon. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma bari mu je ga rahotannin namu a najeriya wasu jerin sunayen ministoci tare da ma'aikatar da aka tura su wanda majalisa ta tantance yana yawo a kafafen sada zumunta A don haka na tattauna da wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa inda na fara da tambayarsa menene sahihancin wannan jirin sunaye. To a gaskiya dai na yi bincike sosai wannan bayani ba gaskiya ba ne. Labaru ne waɗanda ake yada su a yanar gizo ba su da tushe ba su da makama kuma ba daga gwamnati suka fito ba. Idan gwamnati za ta yi wannan aikin tana bin hanyoyi na ba da sanarwata. ko ta hannu sakataren gwamnati ko kuma ta hannu masu hudda da manema labaru da ke aiki da shugaba muhammadu buhari kamar su garba shehu da femi adishina domin su ba da jerin sunayen da kuma sanarwar da shugaba ya bada da lokacin da za a rantsar da su da biyar sauran abubuwan da ya shafi ayyukan ministoci kawo yanzu kuma ba wannan sanarwa ko waɗannan fannonin ba su ba da wani bayani ko ranar da ma wannan jerin ma'aikatu da ministocinsu zai fito ko zai fara aiki ba. To kana ganin kamar yaushe gwamnati za ta fitar da waɗannan sunaye za ta rarraba ma'aikatun. To na yi ganawa da wasu jami'an gwamnati wanda ke kusa da fadar gwamnati wanda ke nuna min cewa har yanzu ana aiki akan ma'aikatun kamar ana so a tantance wace ma'aikata ya kamata a ba wani minista bisa ga kwarewarsa ko cancantarsa ko kuma wani abu da ya shafi sanin makamar aiki ko da yake wasu sun bayyana min cewa naɗa minista ko ba minista ma'aikata ba wani abu ne da ke da wuyar gaske ba domin shi shugaban ƙasa suna iya baiwa minista kowace ma'aikata ko da yana da wani kwarewa ilimin wannan fannin da ma'aikatar take ko ba domin ganin damar shi ne kuma aiki na minista aiki ne na sa ido aiki ne na sa kulawa ba dole ne alal misali a ce sai an ba likita aikin ma'aikatar kiwon lafiya ba ba dole ne sai an ce a baiwa malamin makaranta ko farfesa na wata jami'a mukami ministan ilimi da bisa kamar zaɓi ne ganin dama ne da shugaban ƙasa ke da bisa da kundin tsarin mulki da ya bashi hakkin haka amma dai ana sa ran cewa za a ba mutane ayyukan da za su iya ko suke da kwarewa a kai domin kada a yi shi ne wurin aiwatar da waɗansu manufofi na gwamnati. To a ƙarshe um, wani ƙarin bayani za a yi wa masu sauraro akan wannan kace ba kwarewarsu za a bi ta fannin da suka kware ba ganin damar shugaba ne ya ba wa su ya ba wanda yake so ma'aikatar da yake so yato eh karin bayani dai shine kamar na ce maki an fi tsammani a ba mutum aikin da yake kwarewa a kai ko ya sani amma ba tiyar ne a yi haka ba abu na biyu kuma shine a daidai lokacin da ake jiran fitar da ma'aikatun da za a bai waɗannan ministocin har yanzu 'yan ƙasa da dama suna ci gaba da kokawa cewa 'yansu ministocin da aka ba ayyukan nan ba su cancanta a basu ba saboda suna ana zargin su da badakala ko yin sama da faɗi da dukiyar jama'a a guraren da suka yi ayyuka a baya ko a wata amana da aka basu a baya sun yi abun da ba daidai ba wasu ma an yi masu hukunci a kotuna daban-daban an kwace dukiyar da sauransu suna cikin jerin su shugaba buhari ya bai waɗanda mukami don haka kukan da ake yi a kan rashin cancanta wasu ya fi dokin da ake yi a ga wa za a ba wani aiki ko wata ma'aikata. Umar Faruk Musa kenan wakilinmu da ke fadar shugaban Najeriya. Kamar yadda kuka ji a shirye-shiryenmu na baya an gudanar da taron nan na matasa na shekara-shekara da ake kira yali a takaice a nan birnin Washington. Abokin aiki aikina Abdulaziz Adili Turo ya tattauna da wata daga cikin matasan mai suna Bilkisa Gambo inda ta yi bayani akan ayyukan da take yi na noman rani a birnin Kwanni da ke jamhuriyar Nijar. Bako ku yau Balkisa Gambo Ilo Daura daga Nijar kuma ina aikin gandari a kwanni can Nijar. Eh abu biyu ya sa aka zaɓe ni bisa kan haka aikin gandari can kwanni tare da MCC Millennium Challenge Corporation Amurka ne. suka ka taimako Nijar su taimaka bisa kan gyaran hanyoyi da gyaran gandari. gandari na kwanni can nake aiki to kuma aiki na biyu da yasa aka zaɓe ni shine shibka itace ina tare da ngo da dama da ina nishiyar kuma da bin nishiyar bisa kan shibka itace don saboda akwai ayyuka da yawa da suka sa aka gane yanzu da tilas ne in ana so a kare eh, muhalli a shibka itace eh lalle inda aka kai ni inda aka zaba aka kai ni sunan wurin lincoln university to sai suke da wani mutum wanda shi bisa kan haka shibka itace a kaf kasa amurka an san shi arbor dai sunan foundation in tashi kenan na tayi can na koyi ƙara koyan yadda za a shibka itace ƙara koyan yadda zan yi jagoranci tare da wasu mu yi jagoranci bisa kan kariyar muhalli da kariyar dabbobi abin da zan in na koma in ƙara matsa da su abin da suke yi in shige ta da su mu ci gaba da aiki amma kuma mu samu yara da matasa wanda su gane da kare dabbobi kare itace kare muhalli yana cikin abubuwan da zai kare mu bisa kan harkar rishin ruwa a Nijar ko a Afirka ko a duniya akwai abubuwa da yawa da aka lura yanzu zahi ya yawa sanyi ya gusa eh, ruwa bai zawa yadda ya kamata irin wannan abubuwan. Gwamnatin Nijar ta ayyana wani shirin 'yan Nijar su ci da 'yan Nijar. Eh. Sun zaki ci a wannan eh, wannan shiri da gwamnati ta yi bayan shekara takwas da suka mulki kasar ta Nijar. Eh, na san wannan initiative 'yan Nijar su ci da 'yan Nijar. kuma in a yanda aka yi ta in ma muka ƙara ganewa muka ƙara yi bai kamata ba a ce mun yi kukan binmu da abinci shi shine kowa ku koyi kasashe da suke yau ya zamanto ka noma abin da zaka iya ci ka noma abin da zaka iya ci har yayi saura ma har ka saida ya zamanto kakkai kukan yunwa kakkai kukan bakkada to wannan initiative Allah ya sa kowa ya samu ya yi ta ya gane ta kuma muna ƙara gode ma guvernement in Nijar da president da ya yi. yanzu shekara takwas da suka gabata, eske mm. 'yan Nijar suna ci da 'yan Nijar. Eh, to da ɗan saura da ɗan saura amma bisa kan shibka itace abinda na sani Nijar tana cikin ƙasashe na gaba wanda suke kokari bisa kan shibka itatuwa proje kala-kala akwai park rc akwai park akwai sauran hannaman ma wanda suke kokarin su allah sa mu gane da shibka itace yau in ina da ice ko ice goma gare ni ba he na yi wata sana'a ba in dai na zaɓi itace kamar mangoro ko dimniya ko magarya akwai amfanin su diya wanda in na yi noma ko da hatsi na ida ko shinkafa ta ida kan in kai shekara ta gaba in yi aiki in ina bisa gandari kamar in ina bisa gandari da in mangoro na ina iya cira in saida ina iya sha ina iya ba ma 'yan uwana akwai abubuwa da yawa wanda bisa kan harkar shirke-shirke aikin ya mishi yawa mun tabbata kuma yana kokari mun tabbata amma in muna iya samun falala duk masu kan harkar kare muhalli mu kara samun falala ta shibka itace yadda za a samu matasa su zamanto cikin wannan kare kare muhalli abin zai kyau. Abdulaziz Adili Toro, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Madalla masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogon a anan yana cewa karfe 11 da minti 18 na safe ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai yi nazari ne kan musayar kalamai da aka kwashe sama da mako guda ana yi tsakanin shugaba Donald Trump da ɗan majalisar dokokin ƙasar Elijah Cummings wanda ke wakiltar jihar Maryland. Shin me ya haifar da wannan kace na ce tsakanin waɗannan manyan 'yan siyasa biyu? Abin da ya kai ga har ma ana zargin shugaba Trump da nuna warin launin fata yayin da wasu ke nuna akasin hakan. Yau abin da shirin duniyar amurka zai mai da hankali akai kenan. sunana mahmud lalu a wannan takaddama da ta kaure tsakanin shugaban amurka donald trump da ɗan majalisar dokokin amurka elijah cummings rahotanni sun yi nuni da cewa shugaba trump ya soki gundumar da ɗan majalisar ya fito wato baltimore da ke jihar maryland inda ya kwatanta birnin a matsayin wanda beraye suka mamaye shi wanda kuma babu wanda zai so ya zauna a cikinsa shugaba trump ya rubuta waɗannan kalamai ne a shafinsa na twitter inda daga baya kuma ya ƙara da wannan furcin al'ummar wannan yanki na baltimore suna zaune ne a cikin yanayi na ukuba in ji trump mutane da dama dai sun kwatanta waɗannan kalamai a matsayin na warin launin fata lura da cewa akasarin mazauna birnin amurkawa ne 'yan asalin afirka ko da yake wasu sun kalli lamarin a akasin haka rob mazaunin birnin na bultimani ya ce kashe-kashen da ake yi kuma kamar yadda shi trump din ya faɗa misali batun berayen muna buƙatar a yi wa birnin na baltimore garan bawul a lokacin da ya tashi mayarwa da trump martani dan majalisa Cummings kalamai yayi na gugar zana. What does that mean when a child is sitting in their own feces? Ya me hakan ke nufi idan yaro ya zauna a cikin ba hayan da ya yi. To inda mutane suka zira ido 'yan siyasar na ta jefa wa juna kalamai marasa daɗi. Wasu da dama sun ayyana faɗan a matsayin wanda ya samo nasaba daga binciken da kwamitin da Cummings ke ciki ke yi kan gwamnatin Trump da harkokin kasuwancinsa. Baya ga haka, Cummins ya sha caccakar irin halin da bakin haure da aka tsare ke ciki sanadiyar matakan da gwamnatin ta Trump take ɗauka. Wannan matar cewa take yi. I feel that instead of downing a city, put, put collective heads together and make it better. A maimakon a rika muzanta birninmu, me zai hana su haɗa kai su kyautata yanayin rayuwa a birnin? Shi dai Baltimore birni ne da ke fama da matsaloli da dama kama daga rikicin warin launin fata. da rashin daidaito a fannin samun kudaden shiga da masu aikata miyagun laifuka da kuma rashin aikin yi kim truhart wata mai fafutuka ce a birnin na baltimore I love the fact that they're not sitting back, they're not trying to steal it, they're out working. ina farin cikin da cewa matasan ba sa sata ba su zauna haka kurum sun naɗe hannayensu ba suna aiki babban ƙalubalen da muke fuskanta shine babu ƙwararan ayyuka shekaru hudu da suka gabata birnin na baltimore da ke jam maryland ya fuskanci tashe-tashen hankula bayan da wani matashi baka fata da ake zargi da aikata laifi ya mutu a hannun 'yan sanda lamarin da ya haifar da zanga zanga da ta kai ga aka yi ta kona shaguna tare da kwashe kayayyakin cikinsu kuma lamarin ya fi kamari ne a gundumar da elijah cummins ya fito ko da a yau duk an gyara shagunan kuma rayuwa ta koma kamar da take a da sai dai wasu na ganin har yanzu akwai alamu da ke nuna cewa ana zaman ɗanɗar to amma duk da cewa shugaba tom ya cicciki gundumar da cummins din ya fito a birnin na baltimo akwai bangaren da jama'a ke cikin yanayi na walwala da ci gaba hakan kuma na nufin birnin na da fuskoki biyu kenan inda yayin da wani yanki ke cikin yanayi na wadata ɗaya ɓangaren kuwa taimako yake nema na a cece shi daga durƙushewa baki ɗaya masu haro da haka ba kawo ƙarshen shirin duniya amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan allah kai mu za madadin ɗaukacin waɗanda suka taimaka aka haɗa wannan shiri musamman ma zahara aminu fage da kuma julie levis gresham da ta haɗa shirin ni mahmud lalo nake cewa huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. saƙon Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Umar Abdullahi Gambaki jihar Bauchi da Abubakar Salisu Gozaki tare da Zakiya Abdullahi Ango Funtuwa inda suka ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Don Allah ku miƙa mana wasiƙar mu zuwa ga fadar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari kamar haka. Haba shugaba Muhammadu Buhari kada fa ku manta da irin matsalar tsaron da muke fama da ita a halin yanzu. Ga misali kuwa shine har yanzu fa Boko Haram ba su daina kai wa al'umma hare-hare ba. Ga kuma matsalar matsalar rikicin manoma da makiyaya da ke ci gaba da aukuwa a jihohin benue plateau da taraba ga kuma matsalar garkuwa da mutane a jihohin kaduna katsina da hanyar abuja da kuma zamfara kada fa ka manta waɗannan matsaloli ba a gama magance su ba amma kuma sai gashi ana neman a ja wani rikici da ba mu san iyakar shi ba wato rikicin 'yan kungiyar musulmi mabiya shi'a to kiranmu ga gwamnati shine ta yi wa Allah da manzansa ta zauna ta yi sulhu tsakaninta da wannan kungiya. Mun gode VOA Hausa. Sakonmu na gaba kuma ya fito ne daga Muhammadu mai kayan miya Orji Quartas Gombe inda shi kuma ya ce, A gaskiya mu dai talakawan Najeriya zaman lafiya muke bukata a Najeriya ba wai wani sabon tashin hankali ba domin mun ga take-taken gwamnatin tarayyar Najeriya tana neman sake sanya 'yan Najeriya a cikin wani rikici domin a gaskiya sanya kungiyar 'yan shi'a a jerin hare 'yan ta'adda a Najeriya ba alheri ba ne sam da fatan gwamnatin tarayyar Najeriya za ta sake tunani akan wannan al'amari na 'yan shi'a. sai kuma sako daga gali surajo faki da isuwun dila faki su kuma suka ce salam voa hausa don allah ku isar mana da kukanmu zuwa gwamnan jihar kaduna malam nasiru el rufa'i cewa ya taimaka ya gyara mana gidajen malaman makarantar sakandaren garin faki saboda gidajen duk sun lalace waɗansu ma ko rufi ma babu domin tuni iska ta yi awon gaba da shi allah ya sa gwamna ya ji kukanmu kuma allah ya bashi ikon share mana hawaye da ya daɗe yana malala a fuskar mu domin mu ma mu ɗanɗana roman da markaɗiya. Sai kuma wasikar baffa Haruna shi kuma ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Muna Allah wadai da duk wani nau'in ta'addanci da 'yan Boko Haram ke yi a Kamaru da Chadi da Niger da kuma uwa ubar mu nigeria. gani yadda muka samu labarin cewa 'yan boko haram sun soma cire kunnen mutane a kamaru sakonmu na karshe a yau ya fito ne daga abubakar salisu gozaki da umar abdullahi gambaki daga tarayyar najeriya inda su kuma suka ce salam voa hausa a gaskiya mu dai bamu ji daɗin kalaman da ɗiyar shugaban mabiya shi'a wanda ke kira ga mabiya babanta akan kada su aminta na zaman sulhu da gwamnati za ta yi da su a gaskiya hakan tamkar rusa ginin katangar zaman lafiya ne Allah ya kyauta dai amin summa amin to madalla mun gode kuma ku ci gaba da aiko mana da saƙonni. a gaida hadiza kyari da wasiƙun masu sauraro kafin mu karkare shirin namu ga labarai amma a takaici. cibiyar hana yaduwar cututtuka da dakile su ta amurka wato cdc ta ce ta aika wasu ma'aikatanta goma sha biyu zuwa wani birni na jamhuriyar demokuraɗiyyar congo domin aiki kan cutar ebola da ta afkawa yankin barkewar cutar annobar wadda ta fara shekara guda da ta gabata yanzu haka ta kashe mutane sama da dubu ɗaya da ɗari takwas. a yau juma'a amurka ta fice daga yarjejeniyar da ta kulla da rasha kan mallakar mallaka da amfani da makaman nukiliya masu cin matsakaicin zango domin ita ma ta kera nata sabbin makaman nukiliyan bayan da rasha ta ki amincewa da ta lalata nata makaman nukiliyar da kungiyar tsaro ta nato ta ce mallakarsu ya karya yarjejeniyar da ta saka wa hannu china ta caccaki shirin da shugaban amurka donald trump ke yi na karawa wasu kayayyakin china kudaden haraji a lokacin da yake magana a birnin Bangkok inda yake halartar taron na yankin su a yau Juma'a. Ministan harkokin wajen China Wang Yi ya ce ƙara saka kudaden harajin tabbas ba ita ce hanya mafi kyau da za a warware matsalolin cinikayya ba a tsakanin ƙasashen biyu. Ɗaya daga cikin 'ya'yan tsohon shugaban Amurka marigayi Ronald Reagan ta fito tana neman gafara da ba da haƙuri kan wasu kalaman ɓatanci da mahaifin nasu ya yi ta Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci yanzu kuma a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin sai Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni da injiniyanmu na yau Chan Wang Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma a dakaci maimacin shirin yau da gobe.